الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أئمتنا المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأدري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه بسم الله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 تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق الله العظيم صدق الله العظيم ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركم مدى Allah shi karbi ayyukanmu duka a cikin wannan wata alfarma kuma ya ƙara mana himman ƙara ayyuka na ƙwarai Allah ya mana taimako Ubangiji maɗaukakin sarki bayan ya bayyana matsayin sahabai waɗanda sun gabata sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana fifiko tsakaninsu na farko da kuma na ƙarshe ya koma yana nuna wannan fifita tsakaninsu ko fifiko tsakaninsu za ta bayyana a wata rana ne ranar da muminai maza da mata ga sunan suna tafiya haskensu yana nan a gabansu da kuma ta damansu haskensu yana gaba yana haskaka musu ma'ana imaninsu yana haskaka musu gabansu kana a hannayensu na dama littattafan da aka ba su a kan wato na ayyukansu na kwarai na ayyukansu na alheri a wancan ranar ana ce musu albishirinku da mai wato da aljanna albishiri allah ubangiji ya yi musu ne da cewa ku mabota aljanna ne masu shiga aljanna bushra kuma ma yau ana muku albishiri ku da aljannatai ko kuma aljanna daban-daban tun daga na farko har zuwa na takwas jannatin tajri min ta al-anhar ƙwararru suna ta gudana ƙarƙashinta khalidina kuma dawwama ne a cikinta in kun shiga cikinta ba za ku fita ba ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم دكا قراتو دكس يعني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور to allah ubangiji maɗaukakin sarki har wa yau da yana ba mu labarin wato muminai wayanda sun yi sadaka sun ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi kuma ya bayyana cewa na farko sun fi na ƙarshe abdullahi ibn mas'ud yana cewa ya yas'a nurun baina aidihim yace haskensu yana ta haskaka musu a gabansu daidai gwargwadon ayyukansu lokacin da za su wuce ta kan sirat minhum wani daga cikin su nuruhu misrar jabali wani hasken shi kamar dutse yana haskaka masa duka waɗanda ma sun zo kusa da shi duk suna samun wannan haske kan jabali wani nuruhu misrar nakhlati wani kuma hasken shi daidai da dabiniya wato kamar itaciyar dabino wa minhum man nuruhu mislu arrajul qa'imi wani kuma hasken shi daidai yake da mutumin da yake tsaye <clears throat> wa adnahum wa annahum nuran man nuru ibhami mafi karanci cikinsu da haske wanda hasken shi <laughs> bai wuce wannan ba wato mutumin da hasken shi bai wuce yatsan sannan ibham ba haka dai Allah bamba kamar yadda dai a nan duniya sun bambanta wajen imaninsu kuma sun bambanta wajen ƙudurin su na abin da ya ƙara kan imani su ihsani da ikhlasi da makamantansu nan <clears throat> daban-daban ne gobe a lahira wani hasken shi kamar dutse wani hasken shi kamar itaciya wani hasken shi kuma kamar wato tsayin mutum wani kuma kamar yatsa haka dai Allah ya kaddara قتادة كما يتذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ya يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وأبين <clears throat> وصنعاء ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaya masahabansa cewa da kwai daga cikin muminai wanda hasken shi yana haskaka nisan da take tsakanin madina da garin adan da abiyan da sana'a a dukansu garuruwa a yaman fa dole zari wani kuma bai kai haka ba hatta inda min almu'minina man yuji'u nurahu mawdi'a qadamaihi wani kuma sai kaga hasken shi kurum ya tsaya kan inda ya tsaya wato kafafun shi ne kurum yana haskaka abin da yake kasa da shi ne mhm. haka kuma yana ce wa qala sufyan as-sauri an husayn an muhammad عن جناد بن أبي أمية قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم كونوا متاني كونوا مني duk kowanne ku an rubuta shi a wurin Allah da sunansa wa za a kira shi da sunan shi wato sunayen ku an rubuta su alamun ku simakum alamun ku an rubuta su wa hulakum adonku duk an rubuta wa najwakum maganganun da kuke ku abubuwan da kuka aikata kasa kasa kuma a wato su ma duk an bayyana su hakanan kuma <coughs> wuraren hiranku duka an bayyana su fa idza kana yawmal qiyama idan kiyama ta zo sai a ce wane ga haskenka wane kai kuma ga haskenka sai annabi ya karanta ya sa nurun bayna aidihim الضحاك شو يجي ليس ليس احد الا يعطى نورا يوم القيامه متون غدا وان cikin mu'minai sai an bashi haskensa daidai da gudun da karfin imanin shi a can lahira fa idan ta ila sirat idan an zo sirati to da da duk wanda yake la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko da gaske ko da munafunci an ba shi hasken da aka zo sirati sai munafukai din nasu duka gaba daya bice ya zama babu mumine ne kun za su wuce da wannan haske shi ne abin aya ta gaba za ta kawo din nan نفع نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم كما سيجي ربنا أتمم لنا نورنا آه. وقال الحسن يسألون من بين ايديهم يعني على الصراط. بدي ومن انا بينا بن دي انا فالواتشن سعد عبد الرحمن بن جبير يحدث انه سمع ابا الدرداء ياجي ابو الدرداء وابا ذر لابو ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد لا باري النبي صلى الله عليه وسلم كيرا انا اول من يؤذن يؤذن له يوم القيامه بالسجود. annabi yana ce ni ne farkon wanda za a ba shi daman ya yi sujada gobe a lahira ni ne kadai zai yi sujada farko bisuduri wa awwalu man yu'zan lahu bi raf'i rasi kuma ni ne farkon wanda za a ce masa daga kanka fanzuru fa anzuru min bayni da sai an kalli abin da yake gabana da abin da yake bayana da abin da yake dama da ni da abin da yake hagu da ni sai in gane al'ummata daga sauran al'ummu duk in gane su lokacin da yana kallo din sai wani mutum ya ce masa ya manzo Allah ta yaya za ka gane al'ummarka gobe a lahira da cikin waɗannan al'ummu masu yawa daga nuhu har zuwa zamanin ka duk za ka iya ka gane al'ummarka annabi sallallahu alaihi wa sallama zan san su duk saboda duk an adanta su da alamun alwala suna wanke fuskansu da kuma hannayensu har nan waɗannan su ne alamun da ina gansu zan gane su da su wala ya kunu li ahadin min al'umma ghairuhum wannan kuwa ba wata al'umman da ta saba yin alwala sai su saboda haka ba wanda za a gan shi da wannan ado sai su muminai na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arifu yu'tawna kutubahum bi kuma zan gane su ta hanyar cewa Allah yana raba musu littafan su ta hannayensu na dama wa arifun bi simahum fi kuma ina san su da alamar fuskokin su na sallah na ibada wa arifun bi nurihim yasa baina aydihim wa zurriyatihim kuma zan san wato zan gane su ta hanyar hasken su da yake gaban su da kuma zuri'o'insa da ake sa su aljanna tare da su wa qawlu bi aymani qala ad-dhahak bi aymanihim kutubuhum littafan suna hannayen su na dama hasken su ko yana gaban su فمن اوتي كتابه بيمينه والنجين هجا وقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار يقال لهم بشراكم اليوم جنات انا مكو البشري يو دا الجنه لا لا لكم البشاره بجنات دا الجنه دا ومنت سنه تقول انا اتشكنت دا الهيرين الله دا رحمرسه khalidina fiha kuma da wamani a cikin ni'imomin aljanna din nan zalika wal fawzul azim wannan shine rabo babba wanda Allah ubangiji ya rubuta muku yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqa wancan rana shine ranar da munafukai maza da mata suna gaya ma muminai cewa unzuruna naqtabis min nurikum ma'ana ku jira mu kar ku riga mu ku jira za mu bi ku saboda muna so mu amfana da hasken ku. muna tahiya tare da ku wa hada ikhbarun min ta'ala amma yaqa yawm al-qiyama fi arasat abinda yana wato bayani ne daga Allah kan abin da yana faruwa a gobe a lahira a wancan wurare biranen da akwai ababen tsoro da yawa a cikinsu da girgiza-girgiza da yawa ba a san iyakansu ba wal umurar faziya da kuma lamura manya-manya masu tara da hankali وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله ba mai tsira a wancan ranar sai mutumin da ya yi imani da Allah daga zuciyarsa ya yi imani da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama zahiri da baɗini wa amila bima amara Allah bihi kuma ya yi aiki da abin da Allah ya yi umarni da shi wa an ma an kuma ya bar abin da Allah ya hana qala ibnu abi hatim حدثنا أبي حدثنا عبادة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ملفتا ولمة جنائزة دا اتيت أتن أوفر دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي تارد مكوا أبو أمامة الباهلي أبو النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى على الجنازة wa akhadhu fi dafniha lokacin da ya gama sallah aka sa ta kabari ana binne ta qala abu umama sai abu umama yace ayyuhan nas ya ku mutane innakum qad asbahtum wa amsaytum fi manzilin taqtasimuna fihi alhasanat wa sayiat kun kasance a yanzu a inda kuke kun kasance a wani masauki ne inda kuna iya raba tsakaninku ayyukan alheri ku samu lada ko kuma ayyuka waɗanda na sharri ku samu kuma wata abubuwa sakamakon sabo ma'ana kuna duniya kuna da daman ku yi aikin alheri ku samu ladanta in kuma mutum ya tangare ya bi wata hanya kuma a saka masa da irin aikin shi to wa shi kuna eh, an taz'anu hu ila manzilin akhar kusan nan za ku bar wannan masaukin da kuke ciki zuwa wani masauki daban yana nufin wato masaukin nan na kabari kuna nan duniya ma yanzu za ku koma kabari kabari ko shi ne baitul wahdati gidan kadaita wa baitul zulmati gidan duhu wa baitul dudi gidan wato tsutsa na azaba wa baitul diki gidan kunci illa ma wasa Allah sai ga wanda Allah ya yalwata masa ya faɗaɗa mishi ثم تنقلون منه إلى مواطن يوم القيامة kana za a cire ku da kabura a kai ku masaukai daban-daban na ranar tashin kiyama fa kun fi ba'dhi tilka al-mawatin hatta yarshen nasa amurin min Allah ko kuna tsaye kun taru a wani wuri daga cikin waɗancan wurare sai da wani buhu daga lamarin Allah ya zo ya rufe su kaf duka a lokacin ne fa tabyaddu wujuhum wa taswaddu wasu Allah ubangiji zai faranta masu fuskoki wato za ka ga albishir da fara'a a fuskokinsu ثم na منه الى منزل اخر wasu kuma ka ga dubu da bakin ciki da bacin rai a cikin fuskokinsu ثم تنقلون الى منزل اخر kana kai kuwa masauki daban shan nasa zulmatun shadida a can ma wani duhu mai tsananin gaske zai zai rufe mutane ma. يقسم النور فيعطى سنة أعربا هسكية أكاني مؤمني سأبا مؤمني هسكي أنسى ويترك الكافر والمنافق أبر كافر لدى منافق كما أتكين دفنسو بزا باسو هسكي با بزا باسو قومي با وهو المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى في كتاب أوان أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج إذ عليك الشيب fama lahu minhu wato ne kafiri kan mumini yana da haske amma kafiri kan ba shi da haske haka dai Allah ubangiji ya bayan fala sazul kafir wal munafiqu min nurul mumin gashi mumini da kafiri suna nan kusa kusa amma Allah ba zai ba dama ga kafiri ko munafiki ya samu hasken nan na mumini mumini ne kadai za ga haske yana tare da shi munafikai a wancan ranar za su ce zuru na kasar bismin nuriku ku ku jira mu mu ma mu samu wani daga cikin hasken ku kun falta wara'akum suna sai ce musa ah, ku koma baya mana can mafari ku koma inda muka fara za ku samu kuma rabon ku na haske a can gabanku. <clears throat> وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقون wannan shine abin da aka yi na za a ce yaudara ne da hausa wanda Allah kaddara ta hanyar mala'iku a yi wa munafukai kamar yadda su sun yaudari muminai da cewa sun muminai ne sun yi imani to haka Allah zai nuna musu ashe ba ku yi imani ba a gaban muminai yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un يخادعون الذين هو خادعهم فرجعوا الى المكان sai su koma inda aka fara tahiya allazi qusima fihi nur inda aka raba haske fala yajiduna shay'an fayansarifuna ilaihim sai su koma ba za su yi ba za su samu haske ba sai su zo a raba tsakanin su a sa wani hijabi shamaki tsakanin su da da mumini ba rahma gaban aljanna ne wa zahiru min qibali azab wajensa kuwa da gefen hagu azabar utan jahannama ne na fuskantar su yaqulu sabir bil amil fama yazalu al munafiqu mughtarran hatta yuqsama nur munafiki yana cikin wato yaularar kanshi yana zato mutane ba wanda ya san shi har ran da aka raba haske a ran nan ne zai gane shi a ashe ni fa abin da nake ciki duk banza ne babu wani abu mai kyau a ciki wa yumayyizu Allahu bainal khala'i bainal mu'mini wal munafiqin Allah zai bambanta tsakanin mu'mini da kuma kafiri har wa yau dai umamata yana cewa tub'asu zullatun yawmal qiyamah za aiko da doro ranar ƙiyama. فما من wala ولا كافر يرى كفه لا مؤمن ولا كافر zai iya ga tafin hannunsa saboda tsanin zuciya lokacin farkon hatta ya ba'sa Allah bin nuri ila mu'min sai Allah ya aiko kuma da haske ga mu'minai daidai da gargadon ayyukansu da suka yi a duniya fa yadba'uhum munafiqun munafiqai idan sun gansu suna da haske su basu da shi zai to da Allah ku jira mu mu tare da ku don ba mu da hasken mu ga hanya ta hanyar hasken ku لا نقتبس من نوركم قال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور لهم دليلا من الله إلى الجنة هسكن شيء هنا واتو جاغولا سئزوها هنيا شداء الجنة فلما رأى المنافقون المؤمنين قد قد انطلقوا اتبعوه فأظلم الله على المنافقين قالوا حينئذ انظروا نقتبس من نوركم wato haka dai da suka ga mummune sun je cikin yaki su ma sun bi su amma Allah ubangiji sai ya saukar musu da duhu ya hana su to shine lokacin suna ce unguru na naqtabis minkum Abdullahi ibn Abbas shi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ranar kiyama Allah ubangiji zai kira mutane duka da sunayensu سترا منه على عباده لا يا يسوع وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق آه، نورا فيستو على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات وآتوا قالوا انظرونا نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا أتمن لنا نورنا وانشان لو تشندا حساكن واتو منافقين كافرين سبيكي سبيكي سيما إليكم سي ربنا أكمل نورا واغفر لنا سيسفة إي وأنا كلمة فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال الله تعالى بينهما حجاب أزكاني سوى هجابي وأن هجابي شيني أواتو العراف باطنه فيه الرحمة ta cikin shi akwai aljanna wato ta cikin shi ne aljanna da abin da ta kunsa ya kasance a ciki wa zahiruhu bayan wannan garu kuwa min qibalihi azab akwai e, e, e, ta gefen zane ana samun azabar utan jahannama wa aqalahu qatada ibn zaid wa da waɗannan duk sun faɗi wannan kalma to a taƙaice ne gobe a lahira mutum zai tashi cikin hasken aikin shi da ya yi ta saboda haka ana buƙatar ka kyautata ayyukanka da kake yin su wato in kana sallah ka san abin da ka karanta ka san abin da ya wuce ka ka san abin da ya saura maka sannan ka san tare da wa kake Allah shi ne yake gabanka Allah yake shi ne tare da kai duk abin da kana yi ka san yaƙininsa in azumi ne ma haka in sadaka ne ma haka in kuma na filfilin alheri sauran ma haka karatu ne kake yi ma haka to amma kar ka yarda ka shiga halin su ɗimuwa kullum ɗimuwa sallah ba san nawa aka yi ba yaya aka yi ta ba a azumi ba a san abin da aka bari na hanannun abubuwa da abin da aka aikata a ciki duk wannan bai kamata a same shi tare da mumini ba Allah dai ya taimake mu mm. yunadunahum alam nakum ma'akum suna kiransu shin ba muna tare ba ko yaya za ku samu haske mu ba za mu samu ba قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم muna tare amma ku kun fitini kanku kuma kun jira cewa wato kun fitini kanku kun jira wato wani abun zai wuce sai ku samu kanku ba addini ba kaza ba kaza fa tarabbastum wartabtum kuma kun shakka wa gharratkum al-amani kuma abu wato face-face kuma ji kame-kame shi ne ya ruɗe ku wayannan abubuwan da kuke cikin su ku kama wannan ku yi tunanin wannan in samu wannan in samu wannan mhm. hatta ja amrullah ba ku yi komai bana ayyukan da aka ce muku ku yi ba ba ku ƙara wani aikin alheri ba kuna cikin wannan rudu da kuke ciki har lamarin Allah ya zo ya mata zo ba wani abu ne saura da za ku iya yi فغركم بالله الغرور kuma shaidan ya yaudare ku kuma kun yarda da shi kun bi shi ya hana muku aikata umarnin Allah tabaraka wa ta'ala فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا to yau dai ba a karba ba a karban fansa daga gare ku ko ku munafikai ko kuma daga kafirai ƴan uwanku ma'wakumun nar hiya maulakum mazaunin ku shine wuta kuma ita ce majibinciyan ku wato ita ce ta fi dacewa da ku وبئس المصير ترد وانا إلي وانا مقوما ناكو ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بان تبقوا مشاؤكو نسوكر القرآن من قال الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة دا دا ya wasu cikin masallaci ya samu sahabai wasu a shingide wasu yana kwance wasu yana suna dariya suna hiransu sai ya fusata ya rufe kansa ya ce ai har yanzu ashe kuna dariya irin wannan ba ku san kuma abin da aka zartas a kanku ba ba ce muku za ku shiga aljanna ba ba ce muku komai ba ba ku je labarin abin da yake gidan ku ba ne kuna irin wannan wato hira da jin daɗi irin na waɗanda ba sa yin imani annabi ya gaya musu haka to Allah ubangiji ya saukar da wannan aya na bayyana alam ni lil ladina amanu shin bai lokaci bai yi ba ne ga waɗanda suka yi imani ga muminai an taksha a zakatun su su ji tsoron Allah kuma su yi tawali'u ga Allah Ubangiji ko ina suna tare da shi su san yana tare da su أن تخشى قلوبهم بذكر زكاة تنسو سنركي أنبتهم الله تبارك وتعالى لو شيء تابد أنبتهم الله وما نزل من الهضابين سوكا دقا آه، واتو دقا دقا الله تبارك وتعالى نوحي ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم ولا وما نزل منه ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبله فكانوا سكسن كمر ودن da aka basu littafi a da sune yahudu da nasara fa qasa fa taba alaihim al lokacin da aka ba suna ganin kiyama daɗe musu har sun gaji suka bar abinda aka kallafa su da shi fa tala alaihim al-amad fa qasat har zukatan sun kege shi sun yi tauri Mhm. وكثير منهم فاسقون ما في يوا cikin su fasikai ne ba sa tabbata cikin addini i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha ku sani Allah ne mai raya ƙasa bayan ta bushe ciyayi sun bushe sun narke iska ta kaɗa su sun zama babu wanda zai raya ta ya dawo da waɗannan tsirrai kamar da shine Allah tabaraka wa ta'ala haka yana, zai yi da ku idan kun mutu an binne ku kun zama ƙasa sai Allah ya sake dawo da ku duniya kamar yadda yana sake dawowa da wannan ciyayi da kuka saba, gani su lokacin damina. qad bayyana lakum al-ayat haqiqa mun bayyana muku ayoyin da ya kama ayoyin Allah wayanda ya kamata ku fahimce su la'allakum taqilun saboda ku ku karo ku fahimci hikmar Allah da kuma hikmar halittarsa gare ku Abdullahi ibn Mubarak yana cewa صالح المري يجي Abbas يجي ابن عباس رضي الله عنه يجي إن الله استبطأ قلوب المؤمنين المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاثة عشر من نزول القرآن wato Allah Ubangi ya ga zukatan muminai da muhajirai ba su fuskance shi ba ba su bi hanyar shi wajen zuhudu da takawa da kuma takashufi kamar yadda abokan annabi isa da sauran annabawa suke yi tare da annabawansu ba bayan shekaru goma sha uku shi ne saukar musu da wannan aya ya yi musu mu'ataba a ciki عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يعني إلا أربع سنين يتي أي باين واتو باب زكان واتو باين سوكر آية bayan mun shiga musulunci da shekara fudu ne Allah ya saukar da wannan aya haka shi riwayar na abdullah ibn Mas'ud haka kuma Muslim shi ma ya rawaito um, Nasa'i shi kuma ya rawaito wajen tafsirin wannan aya ya ce um, shi ma ya faɗi haka ibn Majah shi ma ya faɗi haka duka dai a takaice bayan wato musulunci ya tabbata an fara yin daɗi mutane sun fara wato wadata sun fara jin daɗin fara hoto to saboda haka Allah ya ga wannan ɗin bai dace da su ba su kasance kullum kamar mutumin ya shiga kayan shi yanzu za a kira shi zai je jirgin sama ya tafi haji mai masana haji alhazai ba haka suke yi ba kullum kayan su a ɗaure ana jiran yau yanzu ne za mu tashi in ka tambaye shi a ranar farko ce to ko yau ko gobe za mu tashi kuma cikin lokutan nan duk a shirye yake yana jiran a ce masa wane ka zo to haka kuma mumini ya kamata ya zama wato yana jiran lahira kamar yadda aka ambata a nan إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات سنوات سكا واتو سنة بعد صدق الدوك يرسو maza da mata wa aqrabu wa qardan hasana kuma sun ranta wa Allah tabaraka wa ta'ala ranta mai kyau kuma ranke mai kyau yudha'afu lahum ana ninninka musu ladar abin da suka yi na sadaka din wato ciyarwa da suka yi din nan walahum ajrun karim kuma suna da lada mai girma wato mai tsananin girma wurin Allah tabaraka wa ta'ala wallazina amanu billahi wa rusulihi sani wa amanu billahi wa rusulihi sani waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuwa ula'ika humu siddiqun wayannan su ne wato siddiqai wa shuhada'u inda rabbihim su ne kuma waɗanda za su samu wato darajar shahada a wurin ubangiji maɗaukakin sarki inda rabbihim lahum ajruhum wa suna wato su waɗanda sun cancanci su samu ladan su samu ladan su da kuma hasken su kamar yadda wato suke suna yin fata ko kuma suna zato wallazi na kafaru sani waɗanda sun kafirce da abin da Allah ya saukar ma annabinsa wa kazzabu bi ayatin sun mu? ayoyinmu ulaika ashabul jahim sune ma abota uta masu shiga uta wato Allah yana ba mu labari cewa duk mutumin da ya gabatar da wani abu daga dukiyarsa fi sabilillahi kamar yana wa yana Allah ne wato ka ga mutum in ka ba da bashi ga mutumin da yake wadatacce ko yana da kuma isa da kasaita ai zai biya ka ba shakka to inda ka yi abu fi sabilillahi Allah zai mayar maka karka damu saboda haka muminai waɗanda Allah ya ambace su nan lalle su ne waɗanda sun rabauta sun sami ribar rayuwarsu na duniya ya daga al'amash ya an abi an masruq an abdullahi min qawl ulaika as ulaika wa shuhada inda rabbil qal su kashi uku wato al masu ma sadaka sun kasance wa siddiqina da mutane siddiqiya wa shahada da waɗanda sun samu shahada كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تو صالحي لك انبتا اجل سوني انا واتو ودن سون غباتر اقرض الله قرضا حسنا لا انبت سو انا معنى درجه يسو سو اكوني وان صالحي لصديقي يكون ودن الله باسو شهاده. أبو سعيد الخدري شكما يكي أما قال صلى الله عليه وسلم يكي إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب تو تشيكين كوكوم من إما واتو مقربي أو الله إن كنت أكون كلون جدا جنس وتنع الجنة daidai suke kamar a nan duniya za ku tsaya kalli taurariya can cikin sama can jihar gabas ko kuma jihar yamma nesa da nesa tana cikin nesan gaske to haka waɗancan kuma Allah ya ba su darajoji daban-daban da mabayinsa sai ku kalli darajar abubakar da umar da waɗanda suke tare da shi kamar yadda kuna kallon wayannan taurari a duniya amma ƙofar falalar Allah ba kulle ba ne duk wanda ya nemi Allah ba shi wata daraja Allah Ubangiji zai ba shi insha Allah wannan darajar. Ya'lamu mhm. an al-hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad to cikin da tsagarawar wancan hadisi sahabbai sai suka ce wa annabi sallallahu waɗancan da muke muna muna kallon su can sama ɗin nan inda muna ganin gidajen su kamar yadda muna kallon taurari a sama annabawa ne kenan ko ya manzo Allah eh, wato ba wanda zai kai wannan matsaya sai annabi ya ce musu bala ai haka ne wallazi nafsi bi yadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin wayanda mazaje ne sun yarda da Allah sun iya gaskata annabawa su ma suna samun waɗannan darajoji ba sai annabawa da manzanni kurun ba ne a cikin ne ma akwai waɗanda za su kai wancan matsayi da aka gaya muku يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا كسنفة ba الدنيا باوني أبو بني لعب واساني ولهو ne. wazinatun ado ne wanda mutum zai yi a wani lokaci cire ajiye kuma wani lokaci wata kuma bai wuce wato yin alfahari kan ɗan uwanka da abin da Allah baka ba tafakhurun bainakum wa takasurun sannan kuma kowanne da kanshi shine yafi samun yawa daga ƴaƴa da kuma dukiyoyi haka ne dai Allah ubangiji ya kaddara duniya haka take wato ka lissafa 'ya'yanka ka ga ƴaƴan abokinka ka ga dukiyan da aka bashi ka ga abin da aka baka zuwa da kuma da kuma 'ya'ya da sauransu ka masali raisin a'jabar ko duka Gaba baki ɗaya da abin da ya cikin kana so ka kwatanta ta ka kwatanta ta da abin da ruwa iya sauka daga sama yana tayarwa a duniya wato na daga tsirai na ƙasa sun ma kaga abin da ya tashi a damina ya zama gashi nan kore ko an ya ganshi yana jin daɗin sa din nan ya yi sai ka ganshi ya bushe fatarahu musfaran sai ka ga ya koma wato ya zama kamar ruwan ɗorowa wato kamar da abin da ya zama yalo sun ma ya kone hukaman kana ya zama Eh, wato ciyawa busasshe karyayye wanda rana tana ta yawo da shi tana ta kada shi wa fil akhirati kuma ku sani gobe a lahira da kwai abubuwa daban-daban wa fil akhirati azabun shadid Da waɗanda suka bi duniyar nan ba su barta ba sun je sun wuce a bayanta to akwai azaba mai tsananin gaske yana jira wa maghfiratun min Allah wa ridwan Da waɗanda kuma duniyar nan duk da daɗinta da yadda take mana yaudara ya kawar da kai da gare ta wuce ta ya hangi lahira ya wuce mutane ya hangi ubangijinsu to wannan kuwa allah ubangiji zai guzurtar da shi da mafira zai ba shi gafara wato daga allah da kuma yarda daga allah zai ba shi gafara da yarda wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba wani abu ne sai dai yaudara ku muna yaudarar kanmu mu yaudari mutane su yaudare mu kuma isa mata da mu duka duka kuma shaidan shi ne uban wato umul khaba'isin wannan abu saboda haka ubangiji yana ce mana nasiha ga ku mu'minai سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا إلى مغفرة وتقوي جاسا wani ku wuce waje zuwa neman gafara a wurin Allah ubangiji ubangijinku ku yi gasa har ku kai ga ku samu aljanna wadda Allah ya shirya ta faɗinta daidai da faɗin sama wata saman lahira ba saman duniya ba sannan kuma faɗinta daidai da faɗin ƙasa na lahira ba na duniya ba Allah ubangiji shirya ta musamman wa hiddat ya shirya ta musamman na amanu billahi wa rusuli ga waɗanda sun imani da Allah sun imani da dukkan manzanninsa wato wannan shine bambancin addinin musulunci da sauran addinai sauran addinai kowa ya riƙe wato addinin shi da annabin shi da littafin shi shi kenan ba ruwan shi da wani daban to amma mu musulmi Allah ya aza mana mu yi imani da Allah mu yi imani dukkan manzanninsa da annabawansa mu yi imani da alkur'ani mu yi imani dukkan littattafan da Allah ubangiji ya saukar kuma mu yi imani da dukkan mala'ikun Allah kamar yahudawa da waɗannan kafirai kaga sun bambata mala'iku masu maƙiyansu wasu kuma ba maƙiyansu ba jibril ba sa so masu ji sunansa sauran mala'iku to me yayi musu ba sani ba to waɗannan wato um, kaga sun bambanta mu musulmi ko dukkan mala'iku gaba ɗaya mu yi imani da su ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء imanin da ya zama shine tamanin wannan wato ni'ima da aka ambata a nan falala ne na Allah yana ba wanda ya so ya yarda da shi cikin halittansa cikin bayinsa wallahu dhul fadlil azim ubangiji shine mai yawan falala mai yawan wato shine mai girman falala ko kuma falala mai girma mai yawa da zai saka mabayinsa da shi da wannan falalar ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب باء بن ذي zai الدنيا باء بن ذي فارو الدنيا يا أوكو الدنيا ya samar da ya sami mutane a duniya ko kuma a ƙasa ko kuma a ko'ina dai in wani abu ya auku ko kuma a rayukanku a kanku ya auku to ku sani dama wannan abu da ya auku a rubuce ne cikin littafin Allah al mahfuz abubuwan nan duk Allah ya riga rubuta su yana sane da su ya rubuta su to in haka ne wa za ka koma gonsa ka neme shi iyaye maka wannan Allah shi ne wanda ya taskace waɗannan abubuwa ya ɓoye su suna bayyana kaɗan kaɗan ɗin nan da shi ya kamata ka koma kuma kada ka yi ka camfi wani abu daban ka bar lamari duk yana hannun Allah illa fi kitabin min qabli an nabra gabanin mu bayyana ta a gaban ku tun gabanin mu bayyana ta tana nan a rubuce ta tabbata a cikin littafin Allah ko kuma ilimin Allah inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah ta baraka wa ta'ala to masha Allah wannan dan uwa ya aiko yana son bayanin ingancin wannan hadisi wanda an Ali bin al-Husayn an abihi an jaddihi annan an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala kuntu nuran bayna yaday rabbi hadisi ne bisa isnadi ba yana daga cikin sahihan hadisai bane amma dai kuntu kuntu nabiyan hadisin kuntu nabiyan din nan shi ne tushe shi kam sahihi ne amma hadisin kuntu nuran ko da shike na ga wasu daga cikin malaman hadisi a wannan zamani sun samu wata nuskha na littafin abdurrazzak al-musannaf na abdurrazzak a indiya sabon bugu an samu wato salsalar da za ta tabbatar da hadisin nan wanda ibnu ishaq da makamantansa suka kawo shi na cewa kuntu eh, eh, awal eh, nuru nabika ya jabir awal ma khalaqa nuru nabika ya jabir to wannan hadisi ne na farko ba za ka iya kace sahihi ba amma awal ma khalaqa Allah nuru nabika ya jabir hadisin nan wato wasu malaman hadisi sun tabbatar amma in kana karanta littattafan su eh, ah, zabi da makamantansu to agonsu hadisi ne maudu'i ne ba ƙarya ne ma ba gaskiya ba amma lalle waɗancan sun samu kuma ina da shi inda kana da tsaba na musannaf abdulrazak na indiya to a ciki za ka samu maganansu akwai lokacin da muka zo daga maldiv muna abin nan a dubai sai muka haɗu da malamai na hadisi da mufti na imarat da makamantan shi hmm. to sai suka kawo sun nuna min abun a cewa sun samu sihar wannan hadisi hmm. to matsala dai a kansu za ta tsaya wato bisa siha na hadisi nan na cewa annabi shi ne farkon halitta gaskiya ne hmm. kama yadda kuntu nabiyan wa adamu bainal mai wa tin wa bain adam bainar ruhi wal jasad wannan sahihi ne to in ya zama haka ko zuwan annabi ai haske ne in an tabbatar ba wani abu a ciki Allah zai taimaka mu amma na samu dama zan fitar muku shi wannan na cewa hukuncin matar da take sa turare a ranakun ramadana ko ya halatta bai halatta almakaruhi ne shadidar na mm-hmm. to wannan na tambayan hukuncin ba da zakka farkon ramadana da kuma hukuncin ba da tsaban kuɗi maimakon tsaban abinci akan zaka zakka ya eh. eh, shi ne ba zakatul ɗuri ke nufi eh to gabatar da ita da lokaci kankane din nan kai yawa da ana iya ana son ta da idi hikmarta tana idi saboda haka in an an kamar kwana daya ko biyu ga gabanin idi babu komai amma ya ka ba da ita farkon azumi mm. ai ba ta yi amfani ba saboda haka akwai karhanci kwarai ba za ta kuma biyan bukata ba to amma batun cewa ba da tsabar kuɗi a masabar abu hanifa dai ka san wannan shi ya fi ma ka ba da tsabar kuɗi a masabar malikiya da suna fatawan cewa lalle ka ba da abinci kamar yadda annabi ya faɗa ka ba da irin abincin da an fi cinsa a ƙasa kamar ƙasar mu nan shinkafa shi za ka fitar fiye da ka ba da tsabar kuɗi amma kuma idan an lura cewa tsabar kuɗi zai biya buƙatar mabuƙaci fiye da ka fitar masa da abinci in ka duba haka to kaga fitra da hadaya na hajji da sauransu ma duk in ka fitar su kuɗi tsabar kuɗi ya fi ciyarwa ah, ya fi abin da za ka fitar na hatsi ko abin nan ko an gane abin da nake nufi ba ban hana ba amma dai idan duba a nan limaman nan duk mutahidai ne in ka bi ra'ayin abu hanifa wani wata matsala baka ƙi gidanku ba kamar ka je anguwa ne <laughs> an gabatar maka liyafa baka ci ai baka ki abincin iyayenka ba ko ba ba to saboda haka ina gani wato in an fitar kuɗi tsaba zai biya bukata eh, ba zai zama hananne ba mm, mu maganganu da yawa kan wannan amma yanzu haka abin da ya hadarce ni shine abin da na faɗa ɗin nan mhm. wannan yana cewa ko eh, iya nisan tafiyan da ya kamata mutum ya aji azumi to shi ne kasaro masafatu kasanje za ka yi tafiya wato wanda za a ce mata tafiya za ka wahala to za ka ajiye azumi ba wani abu ba ne wannan rusa ne amma malikiya suna ce in kana ji a jikinka kana da ƙarfin yin azumi to yinka azumi cikin wato yinka azumi cikin tafiya ya fi alheri ubangiji yana ce wa an sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun mm-hmm. Mm-hmm. to wannan yana cewa ko matar da jinin haila ya balle mata kusan minti goma a sha ruwa Hmm. to wannan ranar za ta rama shi ko ba ta rama ba za ta rama mace ta yi to ai ko minti biyu ne ma ai za ta rama saboda haka eh, sai dai ta fawada lamarinta ga Allah Allah ya so ta da lada mai yawa zai ba ta lada mai yawa fiye da sauran saboda haka ta bi hukuncin Allah yanzu zai ta bar azumi daga baya za ta biya wannan ranar amin amin bismillahir rahmanir rahim آمين آمين Uh-huh.